وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأعز المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين يا uwa masu kallon mu da sauraron barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na juyin juya hali ko kuma saura imam husaini a mahangar makarantar salafiya wanda aka fi sani da wahabiyawa kamar kullum malamin da yake ƙoƙarin fito mana da hakikanin al'amura wato wanda yake bamu lokacinsa irin wannan lokaci a irin wannan rana shine malam yusuf judy gafata malamuna maka barka da zuwa wannan karan to barka ka dai malam abdullahi to masu kallon mu kafin mu nisa cikin shirin zamu dan je hutu kamar yadda aka saba Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari, zuwa ga ilmantarwa, tunatarwa da faɗakarwa. Assalamu alaikum masu kallon barkamu da dawowa daga wannan hutu. To masu kallon ana biye da mu a makon da ya gabata malam ya ɗauko mana bayani kan ma'anar hadisin nan ko kuma kalma ɗaya daga cikin hadisin nan wacce take a ruwa da take magana cewa wai manzan rahma sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi magana kan wayanda suka halarci yakin kwastantiniya cewa su magafurun lahun to akan ma'anar ita wannan kalma ta magafurun la shine lokaci mana hadin nasa mana za mu dora daga inda muka tsaya kenan ba tare da an ja lokaci ba na fatan ga mu gare ka kan abin ma'anar abin da ya shafi magafurun la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 cewa muna magana ne akan hadisin nan da shekul islam da kuma wasu salafawa suka yi dogaro da shi gurin nuna cewa yazidu wanda shi ne ya kashe imam husaini ko kuma da izinin shi aka kashe imam husaini alaihi salam mm-hmm. suna kokarin su nuna cewa ko da ya yi wannan laifi din mm. da sauran laifukan da ya aikata irin na ba da umarni na halatta ma ga sojojin shi garin madina mhm. da kuma ruwan wutar da sojojinsu suke maɗakin allah mai tsarki so suna so su yi ishara da nuni da cewa mhm. ko da yazidu ya aikata waɗannan ayyukan mhm. bai inganta a tsine masa ba balma manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan asasin wannan ruwaya ɗin ya yi mishi addu'a ta cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa wanda hmm. babu shakka cewa addu'ar alkhatam sallallahu hmm. alaihi wa alihi wa sallam wata abace karbabba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan asasin za su iya bugun gaba su ce tabbas hmm. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma yazidu abin da ya aikata dukan abubuwan da ya aikata wannan ne muka tsaya a kan cewa menene ra'ayin malamai hmm. musamman malaman da suka yi sharhin wannan hadisi din cewa da gaske sun yadda ma'anar gafara da ta zo a cikin wannan ruwaya din tana nufin gafara ce da ta shamila yazidu ko koyaya wato gafara da ta zo a wannan ruwaya din za mu hmm. iya kallonta ta mahanga biyu hmm. mu ce yanzu wannan gafarar Hmm. da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce magafurun lahum hmm. wato waɗanda aka gafarta ma ne yana nufin yanzu nan wato da zaran sun yi wannan yakin suna yin wannan yakin Allah subhanahu wa ta'ala yana menene yana gafarta musu wannan ma'ana ta farko da za mu iya ba ma'anar gafara a hmm. wannan ruwaya din magafurun lahum ma'ana ta biyu mu ce la Allah ba yana nufin duk wanda ya gafarta masa ba lala yana nufin dai mutanen da suke da sharaɗi suka mm. kammala sharaɗi suka cancancanci a gafarta musu mm. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu sai ya zama cewa in ya zama tana da sharaɗi mm. so koda yanzu mutum Allah ya ya ya je wannan yaƙi ɗin mm. ya yi tarayya a wannan yaƙi ɗin amma daga baya sai ya zama ya aikata wani aiki eh. da yake ɗauke wannan cancanta ɗin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa mm. zai zama yanzu Allah subhanahu wa ta'ala menene bai gafarta masa ba mana ita gafarar kila za ta kasance ga abin da ya gabata amma abin da ya zo bayan gafara ɗin kila gafara ba za ta shamile wannan ba yawa su suna so su ce gafara ɗin mata kaddama mata akhara kamar yadda aka tana da sharadi wato da sharadin mutum ya zama ya je wannan yakin eh. sannan yana cikin waɗanda ya cancanta eh. yana da cancantar Allah ya gafarta masa eh. sannan na uku ya ci gaba da dawwama akan menene wannan cancanta din mhm. da za mu kaddara wani lokacin da aka yi yaƙi din ya cancanta Allah ya gafarta masa amma daga baya wani aiki eh. da bai cancanci gafara Allah ba eh. wannan gafara Allah subhanahu wata'ala Allah zai menene dauke kayansa saboda haka mutumin da wannan ruwayar za ta tabbata a kan shi shine mutumin da na farko ya je yakin mm. na biyu ya cancanta Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa na uku kuma bai yi wani abu da za ta ɗauke menene wannan gafara din ba ana mun fahimci ka bai yi wani abu bayan an gafarta masa ya aikata wani zunubi ba bai sake wani laifi ba bayan gafarar ta tabbata bayan gafarar ta tabbata wanda mm. zai iya zama sanadi da dalili na ɗauki menene wannan gafara wannan ne abin da malamai suka tafi a kai cewar gafara a wannan ruwaya din mm. ba wai tana nufin gafara ba ce a sake ba tare da wani sharaɗi da ƙaidi ba gafara ce da an ƙayyade ta an gafara ce da an sharɗanta mata mutum ya zama ya cancanta a gafarta masa sannan na biyu ya zama menene cancanta ɗin ta ci gaba da wanzuwa wa illa da za a kaddara bayan ya cancanta ya aikata wasu laifuka da za su ɗauke wannan gafara ɗin to Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗauke gafararsa bal ma kwata-kwata bai shiga cikin sahun waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma ba akan asasin wannan addu'a ɗin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan idan ya tabbata wannan bayanin da na yi eh. shine ra'ayin malamai akan wannan ruwaya din eh. zai zama cewa wannan ruwayar abinda take magana daban abinda kuma salafiya musamman shekul islam ibn taimiyya ya kafa hujja da shi hmm. na cewa allah ya gafarta mai yazido wani eh. abu ne menene daban wani abin da suke kokarin tabbatarwa daban abin da ruwaya ta zo da shi daban take magana daban in mun kalli magana shekul islam da ta gabata hmm. tana nuna cewa tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mu menene yazidu hmm. su kuma malaman hmm. cewa suke yi la akwai buƙatar mu duba mu gani idan mun kaddara yazidu ya shiga cikin gafara din tun eh, farko eh. akwai bukatar mu duba mu gani yana da cancanta hmm. tunda gafara tana da sharaɗi da ƙaidin cewa tana hawa kan mutumin ko tana haɗawa hmm. ko tana sauka kan mutumin da yake da cancantar Allah ya gafarta masa tambaya ta farko yazidu yana da wannan cancanta hmm. tambaya ta biyu idan wannan lokacin yana da wannan cancanta ya ci gaba da zama ma'abucin wannan cancantar har yaba duniya ko kuma ya yi wasu ayyuka da laifukan da sun tada shi daga menene wannan cancanta din abinda suke cewa wannan yazidu asasi bai da wannan cancanta din balantana hmm. ma menene a fara bahasin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa babu laifi mu yi ishara ga zantukan malaman da suka faɗi yana ina muka samu wannan bayani ɗin da ya gabata idan yan uwa masu kallon mu za su tuna a zaman da ya gabata mun fara karanta abinda alhafiz ibn hajar al-asqalani ya nakalto cewa ibn tin da ibn munir sun yi ma maganar da muhallab ya faɗi na cewa wannan ruwaya ɗin tana nuna cewa yazidi yana da daraja da matsayi saboda shi ya zama ya fara yaƙin garin madinatu kaisar ko kuma abin da suka ce ita ce kustantiniya ibn hajar ya ce bayan wannan magana ta muhallab ibn tin da ibn munir sun yi ma wannan magana ɗin ta shi muhalla gyaran fuska suke cewa za a haska mana ibara ɗinsa ya ce wata aqabahu ibn tin wa ibn munir bima hasiluhu annahu la yalzamu min dukhulihi fi zalika al'umumi Allah ya kharuja bi dalilin khasin إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممن جزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقا فدل أن المراد مغفور أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم wannan shine a takaitaccen bayanin da shi malam ibn tin da ibn munir suka yi a kan maganar da aka ce muhallab ya faɗi wanda mun faɗi shine asasi da asalin wannan tunanin na cewa wannan riwaya ta shamile ta hada har da yazid wanda zahirin al'amari shekul islam da salafa wanda suka tafi akan wannan ra'ayi duka sun dogara ne akan ra'ayin wannan muhallab din wato shine asasi da asalin wanda ya fara ishara ga wannan nokta din ko wannan falala din da suke tsammanin ta shamile yazid hmm. ibn tin da ibn munir yake cewa idan muka kalli wannan ruwaya din hmm. za mu ga cewa ta shamila duk wanda ya zama yayi yi yaƙi a wannan runduna ɗin yazidu yana ciki suka ce ko da mun kaddara cewa yazidu yana cikin wanda ya yi yakin mm. ta yadda za mu ce zahirin ruwaya din ya hada har da shi eh. suka ce amma wannan baya zama dalilin cewa wani dalili na daban bai fitar da shi daga ciki ba kamar yadda muka buga misali da sarki zai ce ma bawansa ka girmama dukkan malamai eh. kaga wannan umarni din ya hada da duk wani mutumi da yake karɓa sunan malami sawa'un malami ne na addini ko malami ne na ilimin zamani ko kuma malamin na nahawu ne malamin sarfu ne malamin balaga ne malamin fiƙihu ne fasiki ne mumini ne kafiri ne adili ne matuƙar yana karɓa sunan malami eh. wannan umarnin na farko ka girmama dukkan malamai ya hada da wannan mutumin sai mu ce wannan shine umarni na farko mm. wato ya yi kama da maganar manzon Allah sallallahu mm. alaihi wa alihi wa mm. sallam cewa magafurun lakum Allah ya gafarta musu duka waɗannan malaman suka ce amma akwai wani dalili kuma da ya zo eh. wannan ba shi kadai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi ba balantana mu dogara a sa mu yanke hukuncin farko da ƙarshe lala mu koma ma wasu dalilai mu gani manzan Allah ya kawo kaidi ko bai kawo kaidi ba idan muka kaddara a misalin mu sai sarki daga baya ya zo ya ce ma bawan hmm. kada ka girmama fasikan malamai yanzu zai zama cewa sarki ya kawo ma magana shi ta farko kaidi ta farko ya ce a girmama dukkan malamai daga baya ya zo ya ce amma fa duk wanda yake fasiki ne ko kafiri karka girmama sa yanzu zai zama cewa in aka samu zaidun mm. in muka kalli zaidun ga wani zaidu malami eh. in muka kalli umarnin farko da sarki ya basuwa za a ce wajibi ne a girmama zaidu amma da ya zama zaidu fasiki ne eh. in muka kalli umarni na biyu za mu ce lalle zaidu ya fita daga cikin waɗanda za a girmama mm. saboda bayan sarki ya ce a girmama malamai daga baya ya kawo kaidi da sharaɗin kada a girmama menene fasikai suka ce to muka kalli wannan dalilin eh. cewa Allah ya gafarta masa eh. to akwai baya hana cewa hmm. ya fita da wani dalili na daban wanda in mun kalli zahirin wannan ruwayar eh. zai zama cewa mun kaddara cewa ta shamila kowa da kowa zai zama har da yazidu suka ce amma duk da wannan in mun kaddara haka din bai hana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi wasu dalilai da mm. suka fitar da yazidu daga mm. cikin waɗannan mutanen misali mu ɗauka addu'o'i ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine ma duk mutumin da mm. ya firgitar da mutanen Madina mala'iku da Allah da dukkan mutane suna tsine ma mutumin da ya firgitar da mutanen Madina sai muka zo muka tarar Yazidu ya tsine ya firgita mutanen Madina zai zama cewa ya fita menene daga cikin wannan gafara ne saboda yanzu Allah manzon Allah yayi wata addu'a mm. wadda ita ma tabbas karɓaɓɓa ce wanda kuma yazid za mu tarar cewa ya firgitar da mutanen madina suka ce kuma ba wani malami mai karɓa sunan malami wanda yake cewa maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahum ba wai yayi ta akan asasin shari'i ba ne dukkan malamai sun yi ittifaki eh. cewa wannan magana din malamin da yake karɓa sunan malami wannan magana da sharaɗin ya zama mutanen da suka yi wannan yakin sun cancanci Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masu. wala Allah wani ya ce amma wannan ijima'in da suka faɗi mm-hmm. bai bambanta daga wanda ibn hajar al-asqalani ya faɗi a baya ba eh. wanda kuka yi mishi gyaran fuska musamman la aƙalla shekul islam bai yadda da wannan ra'ayin ba kuma shekul islam malami ne saboda haka ina ittifaki ya tashi babu ittifaki babu ittifaki sai suka ce kalla idan kuka ce wai wannan ruwaya din a sake take ta shamila kowa da kowa eh. duk mutumin da ya je wannan yakin Allah ya gafarta masa kuma gafarar da duk abin da ya aikata daga baya ba za ta tashi ba yana nan gafartacce a gurin Allah maɗaukakin sarki hmm. suka ce lazimin wannan maganar shine yanzu ko da wani daga cikin waɗanda suka yi yakin ya yi ridda eh. har yanzu yana nan menene wanda Allah ya gafarta wanda kuma ba wani mai hankali da yake faɗin haka mm, manzon Allah zai yi musu addu'a akan asasin gafara da sharaɗin su musulmai ne amma in ya zama yanzu mutum ya tashi daga zama musulmi mm. magana cewa an gafarta mishi babu suka ce saboda haka zai zama cewa abinda ake nufi da magafurun lahum a wannan ruwayar mm-hmm. shine Allah ya gafarta ma mutumin da ya cancanta a gafarta mishi daga cikinsu mm-hmm. kuma ya zama bai aikata wani abu daga baya ba mm-hmm. wanda zai sa gafarar ta tashi daga gare shi ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke gafararsa wato ya yi kama da yanzu mutum ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala zaɓo sai ya zo ya tuba ya yi da na sani da niyyar cewa ba zai ƙara wannan saɓon ba kaga Allah subhanahu ta'ala zai gafarta mu wannan mm. amma baya nufin wannan gafarar da aka yi mishi duk saban da zai yi a baya tana nan wato Allah har yanzu ya gafarta mishi ba zai ɗauke gafararsa ba mm. yanzu ya gafarta masa laifukan da ya a baya amma yanzu in ya sake wani laifi zai zama yanzu ba za a ce wannan har yanzu yana nan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ba saboda yanzu ya sake wani laifi da ya mm-hmm. fita daga sahun waɗanda Allah subhanahu wata'ala ala ya gafarta mu wani a dunkula a takaice ban san ko mm. na iya isar da sabon abin da waɗannan mutanen guda biyu suke son su faɗi ba ƙari kan wannan ibn hajar al askalani mm. da ya nakalta zantukan waɗannan malaman guda biyu eh. wato ibn tin da ibn ah, munir bai yi ƙarin bayani ba mm. wato bai yi musu gyaran fuska ba eh. wanda zahiri yana nuna ya yarda da abin da suka faɗi eh, eh, da bai yarda ba ya kamata ya yi musu gyaran fuska ya ce wannan matsalabin da suka faɗi mm. musamman ya san shekul islam ya saba mu wannan ra'ayin ya kamata ya ce wannan matsalabin da suka faɗi ba daidai ba ne kamar yadda ya yi ma ibn tin gyaran fuska a lokacin da ya ce yazidu bai je yakin ba kwata-kwata kaga ya mishi gyaran fuska ya ce ya je eh. shine ma kwamandan menene rundunar yaƙi din sai dai zai iya yiwuwa yazidu bai shiga bai fafata ba mm. bai fito aka fafata da shi ba sakamakon cewa shine kwamandan yaƙi amma wannan maganar da ya kawo biye musu gyaran fuska ba wanda mm. zahirinta yana nuna ibn hajar al-asqalani ya yadda da dalilansu mm. wa illa ya kamata ya ce abin da suka faɗi ba daidai ba ne sai ya zama yanzu muna da malamai nawa uku muna da ibn tin muna da ibn munir muna da kuma ibn hajar al-asqalani da suka tafi akan wannan ra'ayi wanda yake dauke ittifaqin da aka ce akwai shi yau wanda yake nuna lalle yazidu baya daga cikin waɗannan mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wannan za a duba fatahul bari sharhu sahihil bukhari marubucin shi ahmad ibn ali ibn hajar abul fadl al asqalani hmm. ash-shafi'i wafatinsa shekara ta 852 wannan littafin da muka yi amfani da shi bugu ne na darul ma'arifa bayrod ta haƙiƙin din al-khatib ne juzi na shidda shafi na 102 wannan malami na farko ko kuma malamai uku da suke tabbatar da abin da muka yi ishara da shi a baya cewa wannan ruwaya ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi ta ne akan asasin sharaɗi da kaidi wanda kuma yazidu bai cika wannan sharaɗin ba saboda akwai wasu dalilai na daban da suka fitar da yazidu daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai eh. gafar ma malami na gaba eh. da ya faɗi abinda muka yi ishara ya zuwa gare shi mm. shine malan aini malan aini shi ma za a haska mana ibararsa mm. bayan ya kawo maganar muhallab mm. sai yake cewa ƙultu ayyuman ƙabatin kanat liyazidin wa haluhu mashhurun fa in ƙulta قال صلى الله عليه وسلم في حق هذا الجيش مغفور لهم قلت لا يلزم من دخوله في ذلك الأموم ألا يخرج بدليل خاص إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم فدل, أن فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم مالا أيني bayan ya مغنر maganar Eh. wadda aka ce muhallab ya ce wannan ruwayar tana ishara da falalar yazidu ya ce kultu sai na ah. wace irin falala ce yazidu yake da ita alhali halin shi da fajircin shi eh. da fasadin da haifar a bayan ƙasa wani abu ne da kowane malami ya sani ba ɓoye yake ba hmm. ya ce idan ka ce manzan allah ya ce duk wanda ya yi yaƙi a wannan rundunar Allah ya gafarta masa kuma yazidu ko da ba shi ne kwamandan yaƙin ba mm. la aƙalla bayan baban shi ya tura shi da ya zaman shi ya ja rundunar ya tafi gurin yaƙin saboda haka ya shiga sahun waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta ma mm. malam aini ya ce wannan dan ya yi tarayya a cikin wannan yakin baya nuna cewa Allah ya gafarta masa saboda akwai wani dalili na daban da ya fitar da shi daga cikin waɗannan mutane manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya faɗi eh. kuma magana shi akan asasin sharadi da kaidi ya faɗi yace kuma yawa yake cewa ba wani malami wato ahlul ilmi ma'abuta ilimi ba su yi saɓani ba akan cewa ma'anan magafurun lahum da ya zo a wannan ruwaya an sharɗanta cewa waɗannan mutanen ya zama suna daga cikin waɗanda suka cancanci gafara zai iya yiwa wani ya je yaƙi ba don allah ya tafi ba mm, mm, mm. shi ya tafi yaƙi ne saboda ganima kuma so da yawa ko lokacin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai waɗanda ba saboda allah suka yi yaƙi ba akwai ruwayoyi masu yawa masu tabbatar da haka saboda haka bayan da za a yi a ce manzon Allah yana yi ma kowa addu'a ne da wanda yi dan Allah da wanda bai yi dan Allah ba da wanda daga baya ya yi ridda da makamantan haka a ce duk wannan addu'a ta haɗe su Allah subhanahu wa ta'ala ya gaf wato in muka karɓi ra'ayin cewa ya gafarta musu wato Allah ya ba waɗanda suka yi wannan yaƙin dama da izinin za su bayan wannan yaƙi ɗin suna da 'yancin su aikata duk abin da suka ga dama a rayuwarsu. Mm. bayan da ba wani mai hankalin da zai ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai yi irin wannan addu'a shi yasa waɗannan malaman suke cewa duk ma'abuta ilimi sun yi ittifaki hmm. saboda ba wani ma'abucin ilimin da zai ce manzan Allah ya ce in kai wannan yakin bayan yakin ka aikata duk abin da ka ga dama Allah ya gafarta ma bayan da za a yi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi haka saboda haka dole mu kayyade maganar manzon Allah mu ce tana da kaidi kuma in muka koma wasu ruwayoyi za mu iya nemo mata kaidi da hmm. sharaɗi tunda ba ita kaɗai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi ba suke cewa yake cewa saboda haka da za mu kaddara wani yayi ridda bayan wannan yakin eh. ya ce dukan malamai sun yadda ya fita mu ɗauki yazidu waɗannan waƙoƙin da yazidu ya in ya tabbata yazidu ya yi su kaɗa an yazidu ya yi ridda yaushe ya za a ce ya shiga cikin waɗannan mutanen ya ce saboda haka abinda magafurun lakum yake nufi a wannan ruwaya din eh. shine mutumin da ya zama ya cika sharuɗa ya cancanta Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa hmm. sannan bayan gafara bai yi wani aiki da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki gafarsa wato tun farko ma bai shiga cikinsu ba eh. in Allah ya san cewa tunda Allah ya sani eh. cewa yanzu wannan nan gaba zai yi wani aiki ko ba zai yi ba idan ya zama Allah ya san cewa nan gaba zai yi tun farko Allah subhanahu wata'ala bai ma gafarta masa ba balantana a ce gafarar Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke ta wannan malam aini za a hmm. duba littafin shi umdatul qari hmm. sharhu sahihil bukhari badruddin mahmud ibn ahmad al-aini wafatinsa shekara ta 855 wannan littafin da muka yi amfani da shi bugu ne na daru ihya iturathil arabi bayrod juzi'i na sha hudu shafi na 199 malami na gaba da yi eh. ishara da nuni ga wannan abin eh. da muka yi ishara da shi shine a malan manawi hmm. malam manawi a sharhin wannan ruwaya din da ya zo maganar akan magafurin lahum eh. sai yake cewa shi ma za a haska mana ibararsa layal zamu minhu kaunu yazid ibn muawiya magafuran مغفورا له لكونه منهم إذ الغفران مشروط بكون الإنسان من أهل المغفرة ويزيد ليس كذلك لخروجه بدليل خاص ويلزم من الجمود على الأموم أن من ارتد ممن جزاها مغفور له وقد أطلق جمع محققون halla la'an yazidin hatta qala attabtazani har zuwa karshen ibarasa. malam manawi yake cewa wannan kalma din ta magafurin lahum mm. ba ta lizinta yazidi dan muawiya ya zama wai allah ya gafarta masa ya ce ko da ko ya je yaƙi din mm. me yasa saboda gafara a nan manzan allah ya ƙayyade ta ne da ɗan adam wato mutumin da ya yi yakin ya zama yana daga cikin waɗanda suka cancanci cancancanti a gafarta musu ya ce wa yazidu laisa ka zalika yazidu mm. baya da wannan cancantar rayuwar yazidu kamar yadda allama alusi ya faɗi mm. la aƙalla in ba mu ce rayuwar shi ba khalifancin yazidu manya-manyan ayyukansa guda uku ne kuma nan gaba za mu kawo zantukan malamai ba wai da awa muke yi ba dalili ba hmm. manyan ayyukan da guda uku ne na farko kisan gilla da aka yi ma 'ya'yan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyu halatta madinan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kwana uku wanda ya jawo aka yi mai 'yan mata fyaɗe aka kashe dubban sahabbai da tabi'ai aka samu 'ya'yan da ba su da iyaye da ba wanda ya san iyayensu gudan masu yawa a cikin madinan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan aka rinka kama mutane ko dai mutum ya yarda bawan yazidi ne ko eh. kuma a kashe shi idan mutum ya yarda zai karbi kaskanci ya yarda shi bawan yazidi ne sannan ya yi bai'a a bar shi ya wuce bi yarda ba nan gurin za a sare mishi kansa aikin shi na uku shine yawa kaba ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ruwan wuta wannan su ayyukan yazidi wacce cancanta yake da ita na Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa Allah ya Allah za mu dan je hutu insha Allah sai mu damu da masu kallama biyo mu da wannan insha Allah